وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يوم الخميس عاشرين لكم قوات رمضان جرم من صلى الله عليه وسلم شكرا بدون da arba'in da bakwai muna godiya da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci ya ba mu damar zuwa a wannan masallaci da ke cikin wannan jami'a jami'a na ƙasar jihar Gombe a Mr. University muna haɗuwa a yammacin waɗannan ranaku da wannan wata na Ramadan ana zuwa yanka littafin Allah a ƙwa'ani mai girma da a cikinsa. Muna karatu a a da ya gabata mun tsaya goma a cikin sura suratu nuni don ka sha ɗaya wanda ayoyin magana akan hadisatul kafin mu je cikin karatu na zuro tambayoyi na farko bayan ya yi sallama ya addu'a alkhairi ita tambayar ta ita ce a shari'a ya mutum zai yi mu'amala da wanda ya tabbatar cewa munafiki ne idan mutum ya tabbatar cewa munafiki ta sifofin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na munafiki ya yi masa nasiha ya gagara zai ga kakasan zan da wajen mu'aza abubuwan sirri waɗanda idan wannan ne zai iya ɓata masa abin da yake ilimi irin kakasan ba sai ya gaya abubuwan da muke bukata na alkhairi da yake kan neman wasu abubuwa suka sai kakatun zama yan bayyana su har wannan ya sani idan wani zai yana kakatun da shi ba tare da mu'amala da shi na tsantsan mutumin kirki da ba mu da kan shi tattare da shi ba idan su ciwo ne wanda ya samu jarabawa kansa da wannan ciwo lallai an samu matsala yana iya haddasa tsoron da zai iya kawo matsala a rayuwar al'umma ko a ci gaban mutum ko a ci gaban mutane ko a ci gaban addini wani su ke lafiya rusa ba tare da ya damu ba don haka ana takasan zan kuma da an so da dawa a yau tsada ko ya takasan zan da ruwan kai kuma idan ya yaƙe su da ke za a ce yana da akwai mutane su fahimta kuma suna tare da shi amma ko suna da mutane za ka tsaye zauna da su wani da kakakan don haka haka za a yi Allah kiyaye Allah su tafi ya idan mutum zai ba da zakka shin wajibi ne sai ya bayyana sai ya bayyana cewa kuɗin na zakka ne ko zai iya bayarwa ba tare da ya bayyana ba saboda gudun biya a aiwata Allah ya taimake shi har ya fitar da zakka ya kawo ba mu da biya na ya halatta ya bayyana ya halatta gare shi ya ce da kuɗin zarka ko da wanda mutum ya cancanta ba shi da kawa ya halatta ya halatta ya bayyana ya ce kuɗin zarka ne ba wani insha Allah ta'ala da ban ma yana iya zama darasi da mutane su koya da kuma kawar da tunanin mutane cewa baya cikin zarka Allah wa'ala wannan bayan ya yi sallama ya addu'an alkhairi sannan ya ce tambayarsa akan kan fi da kai ne da ake fitarwa a ƙarshen azumi ke shin ake fitarwa yaushe ake fitarwa suwa za a wa wani irin abinci ya kamata a fitar sannan in mutum ba shi da shi ya zai yi biyan ta jero ilimin da kai da da ake fitarwa ana suke ta a tsari da kowane mutum idan ka auna da mudun aure biyu na garin gwamnati za ka samu mudun ɗaya da rabi ko shinkafa ko masara mudun ɗaya da rabi shi ne na mutum ɗaya shi ne kamar tsari haka za a ci da ita sannan kuma mafi lokacin shi ne ranar sallah kafin a tafi sallar idi a kan tafi musallar idi wanda shi ne mafi jiki lokaci an yi sallar asuba kafin a tafi idi amma ko ya halarta za a iya fi da ita kafin ranar sallar kwana daya ko kafin sallar kwana biyu ya halarta kuma da waɗanda za su samu suma wata da su fitar. Za ka wannan shi ne sannan kuma ana ba wa waɗanda suke bukata mabukata mabukata ya dace a ba waɗanda su ma an ba su an taimaka da su za su iya fitarwa sannan cin da jama'a suke fi ya ke fitarwa ba a cin da kuɗi sai a yi idan da ke ba wa mutum kuɗi ya tsaya a ƙarƙashin da ya halatta da mutum kyau da tsawon da kan cikin da sai an ciyo abincin a ba da shinkafa ko masara su ne mafi yin jami'in wanda aka fi yawan amfani da shi a yanzu a cikin nan wata su ne suka wata da da yanzu kuma suna amfani da ko dawa ko jero amma da mafi yin a abincin da ake ci shi aka ci zuwa baya wannan su ne mutum da ya samu mutum ba shi shi shi kenan a ah, da sa su suka kan su in dai ba su ba shi amma wanda yake da shi ya mallaki abinci iya abincin da zai a gidansa to abin da ya da kuma dole yin da shi zakatin fitar Allah ta'ala a'lam na ƙarshe bayan ya sallama da addu'an alkhairi ya ce menene hukuncin zagin larabawa daidai ke da zagin hausawa da fulani da kanuni da yawa duk Za ka bai halatta a zagi kowace kabila ko don kabilanci ko don wani abu da za ka ji mutane suna zagin larabawa da munafurci da rashin haɗin kai wataƙila yana nufin abin da yake faruwa a yanzu sama wani kuma da ya da wannan hatsari ne girman da ke mutane suke shiga suka ga suna zargin kasashen larabawa ba tare da su san hakikalin ne da cikin shugabannin kasashen larabawa sun daga sun bude zafi a kan kasar saudiya da shugabannin saudiya ba tare da gaira ko da ba ba tare da mutum ya bi kaya gani ba ma in ya bincika kaya ga sai aka ce zaki wani ka ya sa kasar kasar a gaba da zaginta da shugabanninta ba tare da ya yi wani bincike da ya tabbata masa ko ko da ya bincike zagin su daban binciken su daban wani ka ya sa kasar imarat dubai a gaba da zagi da cewa su munafukai ne ah, a duk kasashen larabawa saudiya ta zo kaza mutum za ka ga yawanci al'umma mu musulmai a yau ga kafirai da yahudu da nasara da munafukai da makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da makiya sahabban Allah sallallahu alaihi wasallam duk gaba daya sun bar mu da aiki kawai aikin su da za su yi na rusa addini sai suka bar mana sai muka karba su sun tsani su ga ɗakin Ka'aba a kun tsare su ga masallacin manzon Allah da sallallahu alaihi wasallam ana sallah amma sai aka wayi gani, su kawai sai suka bar mutane musulmai da wannan aiki da haka mutum ya tashi ya ce zage makka ya zage madina ya zage eh, saudiya ya zage shugabannin ta ya ce sun yi kaza ya ce ba sun yi kaza ba da za a bar mutum misali ƙasashen duniya da yawa budget jihohi da yawa ya kai kudin da ake budgeting na wata shida kaɗai na kula da ɗakin ka'aba ba tunane kaɗai da ake mulmulawa a jikin ɗakin ka'aba da ke shi da sauransu masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara dubu biyu da ɗaya 2001 tun a wannan lokacin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaɗai ma'aikata a masallacin sun goma sha biyu a wannan lokaci idan ka shiga ƙasa nan ne za ka ga inda ake kontrolin masallaci na gane bai taɓa haka a makin bon ko ya yi haka ko ya kunna amplifier ko na a Ko in ya san ƙarfe ɗaya sauraron ki goma za a kira sallah ƙarfe ɗaya sauraron ki tara yana yana sai ta kansa ne kawai amma kunna abu baya shawa sai ta sauki menene tun daga waɗancan shekaru har zuwa yau ba wanda ke ce kayan da minti ɗaya ya ƙaru, garin gyara abu baya an ji sauki ta bai fito ba a masallacin mazala sallallahu da masallacin harabin kawai na da bai tsaya ne kawai ne sai ta masa abu baya da sai ta masa sauti da komai yana ƙasa yana kallon sa yana ƙasan masallacin ba wanda ke ganin sa idan kafin a cikin masallaci lokacin da muka sai da aka buga wani misali da lokacin da lokacin da muke rayuwa kafin ne wani mutum ya shiga kansa saboda ana sanyi a madina wani lokacin sai ya nade kansa ana ta nade kafin shi sai ya nade kansa kamar an nade kafin in ana nade kafin ana da masu barci da safe sai nade kansa ya nade kansa ko dan wansa ne ya nade shi su masu aiki kawai suna ta abunan wasu lura ba amma daga ƙasa an lura wancan kafe ɗin yana motsi daga ƙasan masallacin saboda wani ya ɗau musa tun daga tsohon na can baya yana tafiya yana tafiya musa ɗin ba in kai kafe musa ka shiga da shi za ka fita da shi ba mai kula da amma musa da yake ajiye ake karantawa a cikin guraren ajiyewa shan su cikin masallaci sai ɗauka a ba ba ina yana tafiya yana zuwa zai fita aka yi waya aka ce ga wani can mai riga kaza ga shi can zai fita akwai musa ya manta ya fitar shi karfi kamar yau aka ake abuwa babu AC da zai taɓa tsayawa ya yi awa biyu a masallacin manzara sallallahu alaihi wasallam ba a gyara shi ba da izinin Allah wannan sama da shekara arba'in tun da aka yi shaukiya saboda haka waɗannan abubuwa mutane ba su san me ake na hidiman haramuni ba da hidimar addini in haka da aikin haji mutum miliyan biyar ya yi sama suka je aikin haji wani lokaci amma tun daga cikin maka har su je arfa har su dawo ko ina in dai ruwa za ka sha ruwan sanyi ne kuma kuma sannan an yi rumfa yadda za ka yi haɓa wai ina abubuwa in aka ɗora wa ƙasa wata ƙasa ya aida a nan ake ake hajji da cikin an daina kudi ga aljanna to da mai mu shirya ba ba mu shirya ba za biliyan shi masallacin Allah shi masallacin kuma ga za ku ga wani gini wanda aka tsora wani koren abu nan can sama twin tower ba twin tower twin tower na Malaysia abu nan menene Zanzantawa. Zanzantawa nan wannan an gina shi ne kawai wakafi wakafi ne duk abin da ya bayar ne sosai na kuɗi hidimar masallacin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam masallacin harami haramin Makka mutane ba san komai da ake yi ba masu kula da masallacin da jami'an tsaro da masu shara da masu menene yanzu sun fi dubu talatin suna aiki ne kawai dare da rana koyaushe ana aiki masalacin ba a yadda mai kula da inda ake dawafi ko kula da inda ake zama ya bari a ga tsinke mutum ya gwada ake je ko umra ko hajji duk abin da kace ka gwada ajewa abin ka gani ka ga minti nawa zai ba zo an dauka ba mai kula da shi saboda yayi da yin zai dauka ba ana kula da wannan mutane sai ka ga sun suna ta maganganu ai maka kaza shugabanni sun lalace a a ne ne sai akwai lalacewar da ɗin irin yadda ake rayu. mutum ya ci haram mutum ya ci wannan mutum ya ci ne kowane ɗan adam sai dai kuskure da yin daidai yau amma ba dai ka zauna a kan laifin ka kana da yin daidai har mutane suna nan suna tagetin sai sun rusa ka'aba a tsarin ƙasarsu da tsarin addinin su su tunanin su sai ran da ka'aba ta rushe ne hankali sai zama ba su kiri mutane da laraba ba su da haɗin kai laraba sun yi kaza laraba Allah su inna Allah ya fi wa anil ladina amin Allah subhanahu wataala idan ya ga dama da kafurai zai duki kafurai. su kashe juna don musulunci da wadata da makiya addinin Allah mura ta kai za a kawo maki irin su doki juna su rushe Allah subhanahu wataala ya ga dama ce haka idan baka san abu kawai karka tsaya kana ta maganganu kana ɗiban alhaji ko larabawa ko ba larabawa ba ko wani abin amma dai mutum ya je ya ga da harami yake kuma in ya je ba wani ya gani kawai irin na ganin ya je umara ko ya je haji ba a'a tarbi wasu wuraren ba za ka sani ba ba za ka bi ba ba zai yiwu ba to ka da lokaci ba za ma ba ka shiga wasu wurare da yawa to ba ka san sirrin yadda ake hidima wa addinin Allah ba yadda ake hidima wa addinin Allah hidima ta gaske kowa dukiyar gwamnati da gab an yi bada kowa suna alfahari da aiki idan kana ana aikin hajji ba akwai mutane da aikin su kawai kula da ina alhalin su samu matsayi wata rana wani guri kawai sai muka ana tawa daga mina idan za a je jifa a filin mina in za a wuce da wani guri ne sai an gangara ta wani ƙasa a shiga nafa a fita haka muna fira ne ta amma wani guri da sun abu na jirgin kuna mu gaya wa wani kin daga wani suka rubuta ikon Allah shekara mai yawa da muka ji aikin hajji an canja wannan wurin an shafa wancan wurin an buɗe wata hanya sabuwa ta wuce haka suke aiki kullum aiki da nan mutane suna cin abunan kai eh, eh, ba ka samu kayo kanka adalci ba ba amma adalci ba ba kai komai ba kana zagi mai yanzu na mutane su ne da hankali in ana faɗa kar ka goyi baya sai ka gane ina ne a gaskiya kuma ka lura da masu ɓuya da munafiki a bayan addinin Allah don su kashe addinin Allah ko su kashe addinin Allah. Mutan su yi ta a larawa wasu na ita larawa wasu da kaza larawa su ni kaza. Wannan ba aiki ka bane don ba zai yi ba. Ba ka san hakikalin a wata shi ya ci masu. Yawa Allah ta da ala. Insha Allah za mu ci gaba da karatu aya ta goma sha ɗaya cikin suratul suna na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 بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم الله سبحانه وتعالى ينبغي أن كان حادثة الإثم ولنا قليل tun daga aya ta goma sha ɗayan nan har zuwa aya ta ashirin da shida sun sauko ne suna magana musamman daga aya ta sha ɗaya zuwa ta ashirin daidai wannan zalla kawai akan magana aisha zai ta'ala anha nan, Allah ya yi fushi yana faɗa yana wanke ta yana gargade ta yana tabbatar da matsayinta wato shimfiɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai sun kawo hakikalin abin da ya faru shi abin da ya inganta imamu bukari da muslim duk su rawaito malaman tafsiri sun ga dole su tafsiri musamman a tafsiri masu sai tafsirin ibnu jarir da sabari tafsirin ibnu kafir rahimahullah ta'ala tafsirin imamu shaukani imamu qurtubi zaki masjid da sauransu har mai azwarul bayan fi zahir qur'an bil qur'an na baya bayan duk sun faɗi hadisatul ilm sun rawaito abin da ya inganta wadda imamu bukhari da muslim karawai cikin abin da Aisha wa jalla wa ta'ala wacce abin da shafi ta take bayyana bayanin da Aisha da jalla wa ta'ala ne kace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance cikin ma'anar bayanin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai tafiya yakan yi ƙuri'a tsakanin matan da ce lokacin da zai fita ɗaya daga cikin uwan da ya je malaman ta shi ne zai zo su bane da su fara da zai je ɗaya daga cikin yawon da ya je da ya yi koyi sai ta faso kaina ma'ana da ita za a ci baka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita da ita da suka tafi sai bayan ya zama yakin sa ya biyo muna dawowa har mun kusa mu iso sansanin kusa da Madina sai aka sauke sansani annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya aka tsaya saboda dare yayi da aka tsaya su ma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawancin mata akan sa su a cikin haudar wato cikin wani abu kamar akurki na su canji ta ce an sa ni cikin tanki ni na cikin tanki na raƙumin da suke ɗauke da shi suka kauka sai na fita daga cikin tanki da na tafi nesa domin biyan bukata da na tafi nesa na je na biya bukata da na dawo na shiga cikin tanki sai na taɓa gindina sai na ji cewa sarƙa da ba ta sai na sake fita masu kula da ɗaga wani abin su ɗora a kan raƙumi sun ga shiganta na farko ko su ga fitanta na biyu ba wato sai ta sake fita don ta ji cewa ta ya faɗi wato sai ta tafi ita da na tafi na je ina bincikawa ina bincikawa nesa ne kuma na samu sarƙa na biyo kafin yanzu a sallallahu da wasallam ya ce rundunar ta tashi lokacin da mun nan tashi an daga tanci na ce lokacin mu ba mu nauyi ba saboda kananan shekaru na a lokacin ba ni da nauyi haka ba za su iya bambance ina ciki da bana na ciki ba nauyin ba bambanci sosai yake da shi ba haka da suka daga suka dora shi ke nan kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ci gaba da tafiya ake tashin mutane sun gani a makon munafukai sun san kana waje to da na dawo na fi cewa lallai babu wanda zan kira babu wanda zan nemi agaji na tabbata sun tafi kamar sai na ce a raina na san duk inda suka je za su gane ba na ciki sannan za a dawo nema na haka ba zan je ko ina ba sai na dunkule a gurin sai na zauna na dunkule na zauna sai idanuwa na suka rinjaye ni ka sai bacci ya dauke ni sai da bacci ya dauke ni ina dunkule da kuwa ibn al-mu'attal as-sulami shi kuma shi ake barin sa a baya idan an tashi an tafi to shi kuma sai dan jima sai zai duba gurin gaba ɗaya ba abin da aka bari ba abin da aka bari sai dauka sai da shi in an je sai a ko samu wani ya manta abin da ya wani ya zuri daga ya zo sai hango duhu duhu mutum yana matsowa take fa'arafani hina ra'ani wa kana alladhi ya'rifuni qabla ayati al-hijab sai da ya gani sai ya gane ni ne lokacin da ya gani domin ya riga ya sani tun kafin ayat gida ita fasai kansu birtir jami sai na farka lokacin da na ji ana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan magana da shi safwan yake yi ke tajin ita da na farka sai na gani fa kamar wajahi bi kamali nan da na sanar rufe fuskata da kimarina da ya rufe fuska ta wallahi ma kallama ni kalima sai na roƙe da Allah bai ce mun ƙala ko kalma da jini ya zo da raƙuminsa ke taka haka mana kama da wasu daga sai ta taka hannu raƙuni mana ya shafa kafan gaba sai raƙuni ya zurkushe a gabanta shi na sai ya juya ma'ana ya kawo shi don ta hau amma bai ce mata ta shi ki hau ko wani ba sai ma kallama ni kalma haukar ma da zai ya ce sai na haukar raƙumi sannan shi kuma sai ɗaga raƙumi yana ja yana cikin ja ya ce fa halaka man halaka fi sha'ani waɗanda suka halaka suka halaka cikin sha'ani na ya fi koma yaya ta magana ana yaya ta magana ana cewa Aisha radiyallahu ta'ala anha ta tsaya da Sufwan ibn al-Mu'affar as-Sulami domin yin shafin. Daga wannan girman magana kenan kai. abdullahi bin ubay bin shi ne shugaban ya hada magana shine kusutun abu ne wanda Allah ya ce wallahi ta wallahi kibarahu abu a adabun abu Allah ya ubay bin salul ya gaya wa wancan ya aika wancan ya je ya faɗa a can ya gaya wa wancan ya zai ya faɗa a can nan da nan da aka zo za a shiga madina sai da sallallahu alaihi wasallam ya tsaya labari ya canja aka sake tsayawa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya ce masa kaza ya ji ta kan ya ji ta kan ya rasa inda zai ana cikin wannan hali sai sai ga ni ni da mutumi ma'abucin alkhairi shine Safwan ibn Mu'azzal al-Aslami sai ga wannan mutum yana jira kun yi ina ta shi nan sai ko insani munafikai sai suka samu dama wanda sai sun ci wuta ba sai ga shi sun ci wuta da shi sai ka rinka yaya ta sai amma ni duk ban san da yake wala aka dawo gida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaya ya ce a tashi aka kali ta Madina aka kali ta Madina na zo na zauna kace ina zaune a daki na sai zazzabi ya wuce da zazzabi ya wuce duka wannan fadiwar sun ya ce sai ana magana ta munafirci da gulma da ka zo wurin sai shi duk dubbata da ya ce ana nan ana ta yaya tawa annabi sallallahu alaihi sallam an kalli ya tashi kuma Allah ya ce da wani sai sai da aka yi kusan wata guda ana wannan magana lannan sai na ce wa ummu misba sai amma abu da dame ni kawai shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuntan din da yake ba wa mutum in ba shi da lafiya don dai ma ni ita fito cikin mata a duniya a cikin matansa halittar duniya su ke fito a mai kenan a maza kuma babansa kace amma idan ya ɗebo kace kai fatikun ya ji cin nata to shi kira sai jira Ita tun da wannan abu ya faru bai taɓa zama ya zauna waya cikin dakin bai taba zama amma kuma ba wahayi labari ne kawai ya sabi zazzabi da ya rufe ta kada in ya zo ya leƙa ya ce kai fatikun ana wani damu sai biyan bukata ya zo mata ita ce ummu misba ibn usasa da rakata sai suka tashi suna tafiya domin ba sa yin shadda a gida su shawa a wancan lokaci sai daga baya aka so mai suna da ƙyanƙyanin a yi shadda wajen bayan gida a cikin gida haka idan an tashi mata suka fita da yamma ne musamman gari ba su biya bukatan su a jirgin su dawo haka ta tafi tare da kuma wista suka tafi lokacin da sun je su kawo biyan bukatan ta suna tafiya sai ummu wista تجي تكس yar gwaggon abubakar su jinya wurin aisha rabbi da ɗan ta ya ya ya domin da yana kira da cikin mutane ke ce sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ki zage shi ya ba zan zage shi ba bayan yana cikin wanda su ma suke yaya ta wannan magana yace wata magana ce magana da ake akai ba ki sa abin da ke faruwa ba ai an ce ke da Safwan ibn al-Mu'attal as-Sulami ko yi fasikan yace a lokacin da na ji wannan magana sai ji kafa ta ba za ta iya dauka na ba to da ummu bisa ta ta suka dawo gida da suka dawo gida gidan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam amma da sura da ina shigowa a cikin masa da wuta azalani da za ka mun izini ina so zai je gurin mahaifana dan zai kare cikin jinya yana sura da sura fa azina da sai mata izini ita ta je za ka ce ta tafi gida tana fice na koma gida ne tun da tabbacin wai mahaifiyata da mahaifina su ma sun san wannan ita ina zuwa Kin ka kuma ma mahaifiyar ta ta ce ya kuma menene yake faruwa na ce abin da mutane suke zance a kaina aka magana ta ce aka magana ta ce ta ce ya bulaki hawini hawini alaiki ki sauƙaƙa kan ki ɗauka da zafi ba a taɓa samun ce. mijinta ya so ta da gaske tana sonsa, yana girmama ta balle in tana da abokanan zama ta ce ta samu wannan matsala haka haka ɗabi'a ta ce wanda kawai ali ta ce dawa abin da za ta ce da na ji ma'aikiyata ta sani ta tabbatar mun haka aka yi ta ce wallahi ban iya iska idona a wannan daren ba har gayyawa ina kuka ta ce kuka kawai nake ban iya yanke hawaye a cikin ina kuka ina kuka har gayyawa da safe na samu ba mahaifina na ce ya aiki me ne ne ke faruwa mutane suna magana a kai na haka mutane suna magana a kai ya ya aisha ko da kin aikata ne suke sai na sake fashewa da su da ina kuka ina kuka haka na yi ina kuka na sake kwana har sai da iyaye na suka soma tsoron karfa halitta ta ta samu matsala to da tsananin kuka ne ana cikin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hankalin sai tashi tunda ta koma gida Abu Bakar radiyallahu ta'ala mu in ya fito masallaci idan ya zo aka yi sallah to baya tsayawa sai zagaya ya tafi abin kunya ya tafi boye amma ba wahayi Allah ya ce sai komai sallallahu alaihi don a jarraba a gani jita-jita da yake a duniya a tsakanin mu ne bari a gwada daga babban gida. Haka aka bar su da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira usama bin zaid ya kira ayyub bin abi talib su biyu su matasa ne suna cikin tashi malamai suka ce usama bin zaid shi irin matashi ne wanda baya shakkan faɗan magana annabi sallallahu alaihi wasallam da kira dattijai su umar ko usman ba radiyallahu anhu saboda ya san akwai maganar da inda harka ce ta sirrin wato zamantakewa tsakanin miji da mata akwai abu da duk ku zai sa ba za su faɗa ba amma shi usama ko ne ne zai faɗa ba zai zafa haka sai kira ali ibn abi talib da usama kace ya usama me za ka ce kace ya rasulullah aisha kace ce duka wannan labarin aisha radiyallahu ta'ala na ke faɗa cikin ma'ana abin da ta faɗa kace sai usama ya ce masa sai Allah ya masa tawfiki in ji ta radiyallahu ta'ala anha sai ce masa ya rasulullah innaha ahlu matar ka ce matar ka ce iyalin ka ne firashin ka ne shin kudar ka ce la a'lamu fiha illa khaira ban taba sanin wani abu game da ita ba sai alkhairi kai hakuri ka ce iyalin kace amma Ali bin Abi Talib amma Ali bin Abi Talib sai ya Rasulullah kan yi bai illa wa alai Allah bai kai ko ka zo ka samu ko zartuwa ko kuma kai kunci kunci a haukansa Allah bai kunci ta maka wa inna amsalaha kathirun min an-nisa akwai mata da yawa irin ta kamar tambayi jariya kace an yi da misali sai faɗi wannan magana kace suka ce masa ka tambayi jariya tambayi ne mata hijima ita ce barira manzo da sallallahu alaihi wasallam sai kira barira kace ya barira me za ki ce game da Aisha radiyallahu anha kace ya rasulullah wallahi ma alimtu fiha illa khair ni ban san komai game da Aisha ba ya alkhairi idan zan zargi Aisha da wani shi ne akwai sabi wato tana da yarinta sai ta gaba shirya ta fafa garin da za ta dafa gurasa ko sai ta manta sai ta bar shi dabbobi su bata in akwai zargi a kanta to yarinta ya sa tana yin wannan shi ne kada kan gani daga gidan ga rabbi Allah wa anna ka ya mun Allah ka je ka yi iyali ka kula annabi sallallahu alaihi wasallam hankalin sai tashi ya ji wannan sai fita sai ya hau bari. ya hau bari? ya tsaya ya ce wani mutum ya shigo da magana ta kunta ta mun cikin iyalaina ma a yi cikin ahali illa khaira ba san ko cikin iyalaina ba sai alkhairi me za ku ce ka sa'ad ibn mu'az al-ansari radiyallahu anhu sai tashi sai ya ce ya rasulullah wannan mutum in a cikin kabilan aus yake kabilar mu kenan ka gaya mana sunansa yanzu za mu kau da kansa ƙasa yaya zai kunta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin yaran in kuma a cikin kabilar ƴan uwan mu hadra take ka gaya mana sunansa ka ba mu umarnin me kake so mu yi da shi yana gama faɗan wannan ya zauna shi sa'ad ibn ubada radiyallahu ta'ala shi kuma shugaba ne a cikin kabilar khazraj sa'ad ibn mu'az kuma daga kabilar aus sai sa'ad ibn ubada sa'ad bin ubada ya tashi ya rabu ya ce ka zabta ka yi karya ya kai sa'ad bin mu'az ka yi karya har ka ce wai za ku kashe ɗan kabilar da ta kasarar don ya faɗi magana a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku ba ku isa ku zo ku iya yatsan kabilar mu ba dama kabilu biyu ne masu yaƙi tun a jahiliya sai ga jahiliya ta fara dawowa dalilin munafiki munafiki annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsaye akan mimbari yake faɗin wannan sai ibn ubada ya fito wannan magana sai usayi ibn qudayr ibn ahmad sa'ad ibn mu'az al-ansari radiyallahu ta'ala anhu shi ko sai ku sace sai tashi shi ko dan kabilan auku sai ya rasulullah yace kazabta ya sa'ad sai kuma kai kariya ya kai sa'ad ibn ubada wallahi in muka gane mutumin nan a cikin ku yake in za a yaki a zo a yaki sai mun kashe ka yi kariya ka ce sa'ad ibn mu'az wai shi ba za su da zai iya taɓa kabilar su ba yana faɗin wannan kawai sai hamiya ta tashi waɗannan suna kare wannan wannan suna kare wannan sai ke sai ku ce amma da suna da yanzu da yanzu ya dawo yana saukar da sahabbansa yana cewa ku dakata ku daina ku dakata ku daina munafukai suna jin daɗi an samu abin daɗi yana cikin wannan da ƙyar manzo Allah sallallahu alaihi ya sauko da su suka sauko annan suna aka kuma samu hankali yana kwanciya saboda munafikin munafikai an faru da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a taba shi sa zaka ga al-hafiz ibn kathir radiyallahu rahimahullah a karkashin wannan aya innal ladina ja'u bil ifki yace lokacin da aka tuhumi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman iyalinsa siddiqa bint siddiq radiyallahu anha wa arda lokacin da aka tuhume da aka tuhume ta sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tashi sai kishi a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lakan liqirtu rasulillah sallallahu alaihi wasallam saboda yi kariya ga mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai an taɓa mutuncin matarsa an taɓa mutuncin sa ne nan kuma bai taɓa mutuncin addinin mutunci gaba daya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ko daga minbari sai sake shiga gida sai Jibril Zainab binti Jahsh radiyallahu anha wa arda sai daga cikin ummahatin mu'minin a cikin gida ya sallam me kika sani game da Aisha radiyallahu ta'ala ta tace ya rasulullah Aisha radiyallahu ta'ala anha tace wa kanat hiya allati tusani inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ita ce wacce take iya gogayya da ni a matsayi a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ita ma tana da daraja a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce wacce take iya kamo kusa da Aisha radiyallahu ta'ala anha a wajen gogayya a matsayi a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta kace me za ki ce game da Aisha kace ya rasulullah zawjatuka wa ahlu ma alimtu biha illa khaira ni na san matar ka ce iyalin ka ce ban san faɗi wani abu ban san komai game da Aisha ba illa khaira sai alkhairi kace na san Zainab wata irin mata ce mai zuciya tana da yawan fushi a lokaci guda amma tana da yawan sauƙowa kuma na san Zainab ta komai wajen aiki a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar aikin da ba ranar aikin da ba ita tana aiki ne kawai ba ta duba yau ranar ta ne ko ba ranar ta ne in baki suka zo babu wanda ya kai Zainab binci ta karban baki babu wanda ya kai ta iya gama abinci da wuri don mutane su kama kuma duk da haka da musama musa da da musama wanda take da shi tsakani na da ita a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta kai son kai ba sai da sai adalci sai ma alim na illa khaira ban san komai a cikin aisha ba sai alkhairi da koma ya samu ummu salma radiyallahu anha yace ma za ta na fi aisha me za ki ce game da aisha radiyallahu anha yace zawjatuka wa ahlu ma alimtu biha illa khaira ni ban san komai da yake ba sai alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna ya rasa inda zai saka al'amari ya kai inda yake ya zarge ta babu dalili kuma Allah subhanahu wa ta'ala bai wahayi cikin wannan hali amma baka yana cikin halin da yake cikin rabbi Allah ta'ala ai Aisha rabbi Allah ta'ala na fice ina zaune a ɗaki an ka ya iya yanke abu bakar rabbi Allah ta'ala anhu mahaifi na ya shigo ya zauna mahaifiyata ta shigo ta zauna sai ga wata baiwar Allah sai ta kasance ta kan ziyarce ni gama. tun ina cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta zo gidanmu fasta'azara tana yi izini na tana kuka na ce ki shigo ta shigo ta zauna ga babanta abu da karfi wata talari ga mahaifiyarta umaru ma rabbi lau talari sannan ga wannan baiwar Allah da ta zo ga Aisha dukkan su gaba ɗin su kuka su yi Abubakar yana kuka rabbi lau ta'ala umaru ma tana kuka rabbi lau ta'ala sannan wannan baiwar Allah jariya tana kuka rabbi lau ta'ala Aisha rabbi lau ta'ala tana kuka take muna cikin wannan hali fa iza bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallama ya shigo yace yana shigowa ya shigo cikin ɗaki sai zo ya zauna yace wallahi kusan wata guda tun da wannan abin ya faru ban taɓa ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna gani gashi a cikin daki sai a wannan rana ka duba mutane sun jefa munafurci munafukai har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasa zama da iyalin da ɗaki ne zai zama munafurci muna kai. aka ce an samu a gaba da shi ne ke faruwa! za da mutane kamar suna tare da su amma da kuma magana a kan ko iyali da ko gidan da komai kaga wata cancan tafi ne wani ma kuma da kana tunanin Allah zai yi abin da zai yi ba wala shi ka kasu musu sallama don ne ya faru da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake faruwa da ladabin kura kariya in suka koma yau za su yi magana akan iyalan ka za su yi magana akan gidan ka za su yi magana akan mutuncin ka amma na zo gidan karatu kamar da gaske ko na je masallaci kamar da gaske sau da yawa irin wannan yana faruwa ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hakan in dai mutane ba su daina ba har su rika ganin abin da zai rika faruwa da su da abin da zai faru da kowa in dai mutum da wannan tsakaninsa da aminsa, ko tsakaninsa da malaminsa ko tsakaninsa da wani mutumin da ko shugaban ko ina a ce kai dan munafiki ne ba za ka ji daɗi ba Allah zai bayyana kamar yadda ya bayyana hakan munafikai a wancan lokaci su Abdullahi bin Ubay bin Salul Annabi sallallahu alaihi wasallam zai zauna yace yana zaune kowa a cikin kuka yake annabi sallallahu alaihi wasallam sai fata shahada sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah kada ko in zai magana in akwai abu mai muhimmanci ne sai ya kuma wata haja in wanda yawanci ake yi in za a fara karatu sai ne yi wannan ya yi Allah ya tabbatar da kaɗaitakar Allah fi rububiyyatihi wa ya Aisha Aisha lallai ne Allah subhanahu wa ta'ala ya halice su sanin cewa Allah ya tsara tsari an hukunta hukunci kin kin san cewa kin yi wannan aiki kin yi fasikanci ki tuba zuwa ga Allah Allah subhanahu wa ta'ala zai yafe kin kika yi itirafi kika yi furuci cewa kin za mu nema miki gafarar Allah Allah zai yafe ni sai ta kara fashewa da su ta ce ya abi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya kai babana an ta maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a madadina ba san yi magana ba abubakar radiyallahu ta'ala ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kalli ya fara aisha sai ma astati wa li rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ba zan yi magana a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya cewa ya aisha ya saki mai mai ta dan ki aisha in kin san kin ki gaya mana mu nema miki gafara a wurin Allah Allah zai yafe mu ce ya ummi ya ce ma ta addini rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki amsa a ban Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifiyarta bata kara komai ba sai fashewa da kuka ba zan iya magana kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma na ce sai da ji hawaye na ya ce sai da zuciya ta tayi karfi ce an yi magana an yaya ta magana an faɗi ƙarya an faɗi maganganun maganganun sun zauna a zuciyar ku ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganganun sun shiga ranku da kai da iyayena da sauran musulmai da sauran mu'minai maganganun sun shiga zuciyar ku sun zauna in na ce muku ban yi ba ba za ku iya gaskata ni ba wa inni la sadiqatu kuma la tabbata gaskiya nake in na Inna muku na yi Allah ya san wallahi ban yi ba. Don haka ba zan iya ce muku ba sai abin da baban annabi yusuf ya faɗa kawai shi ne abin da zan faɗa ce sai na juya da kwanta in ci gaba da kwanciya na juya musu baya sai ana cikin wannan hali wallahi ban taɓa tsammanin ni na kai Allah ya yi magana a kan sha'ani na ba ina ganin ya wala a tafiya ban kai Allah ya yi magana a kan sha'ani na ba sai ga ayoyi a lokacin da suka zama don Allah sallallahu alaihi wasallam ya canja wahayi yana sauka gare shi إلى إن الذين جاءوا بالإفك وصفة منكم لا تنتظروا شر ذلك أنه خير منكم والذين لا تبروا منكم له عذاب عظيم فرزوا وأن أيها جماعة الله سبحانه وتعالى يقول لسوش لمن ظهرنا صلى الله عليه وسلم وصلي عليه haka gama masa wahayi da farko ya bude a zaki ka rasulullah sallallahu ان wasallam الله manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama dariya Ina cewa ya Aisha da laqad a bara'atuki ya Aisha kubutar ki ta sauko daga Allah Allah ya kubutar da ki sai abu sai babana Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu yake ya Aisha ta shi ki gode wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ina wallahi ba zan gode masa wallahi ba zan gode masa ba ina godiya ga Allah wanda ya kubutar da ni lokacin da hankalin ku ya tashi ba za ku iya faɗin gaskiya wa kuma abin da ake ciki ba to da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da waɗannan ayoyi ya farrantar da Aisha radiyallahu ta'ala anha zama siddiqa da bin siddiq ila qiyamin sa'a wanda duk zai karanta alqur'ani ya karanta waɗannan ayoyin sha'a man sha'a wa aba man aba ko mutum ya so ko mutum ya ki wannan ayoyi suna nan cikin alqur'ani don warkar da hukutar da siddiqa da bin siddiq firash rasulillah zawjatu rasulillah fi dunya wa zawjatuhu fi janna matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya matar manzon Allah a lahira wani ke da aisha rabbi Allah ta'ala na sha Allah ala in muna raye ta mu karanta ayoyi a darasi na gaba wallahu ta'ala a'lam Allah ya samu dace ya kuma yi Allah a ji tsoron Allah cikin mutuncin mutane a ji tsoron Allah cikin mutuncin iyalan mutane a ji tsoron Allah cikin mutuncin abin da haka da sirri a kanta duk mutumin da za a yi magana a kanta ko iyalinsa musamman mutum mai daraja ka kame bakinka za kuma zuwa a gaban Allah in ma a duniya ku ga tozartawa ba za ku wasu a Allah kana ganin kamar shi kai na sani alhali kai ba na sani ne kana dawo yana hannu ko kana hannu yana dawo Allah ya kiyaye mu Allah samu gane wa zawo ga Allah waɗannan bayan Allah da ke koyo ko kasa bayan Allah ta yi da asibiti a fatan Allah da ga zuwoyi wanda an karanta na takardar da farko kajuwar da take da abunan na gani ya kamata ga zuwa kaiwa inda ya dace sannan da dukkan bayan Allah da tabu na bukatar addu'o'i na fatan Allah ta ga addu'o'i Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kurakuran mu Allah ya kai mana zunuban mu waɗanda suke kajiyar na bukatar Allah ya sa tabbatar da su domin ma'aikata mana fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa tabbatar da su إن الله على كل شيء قدير وودع كوني كنت رسول صار مباقي الله سبحانه وتعالى قال فتاوى كنا إن لله ما أبغى غضبه وأخذ كل شيء عنده بأجل مسمى يصبر ويحتسب الله يغفر تمام wanda yake bukatun zai tsaya takara ana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala iman kai ne kamar yadda yake addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar masa ya sa ya ci nasara kuma Allah ya ba dacewa ne abin da na adalci sai kuma ba alkhairi bane Allah ya canza masa mafi alkhairi a waɗanda suke neman aiki Allah subhanahu wa ta'ala ya aika su da ayyuka masu albarka waɗanda suke neman aure maza ko mata Allah subhanahu wa ta'ala ya aika su da abokan zama na gari Allah kuma ya kara rufe asiri ya tabbatar da alkhairai a rayuwarmu da rayuwar su baki da marasa lafiya mai rashin lafiya na tafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi lafiya Allah ya yi masa amma yake da ba su lafiya suna tare da mu ana Allah ka ba su lafiya ya Allah ka yaye mu Allah ka takaita musu wahala ya ayi